Sashen Hausa na Studio Kalangwe su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 30 daga nan ya mai. Masararo Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri na Litinin 24 ga watan Mai na 2021. A cikin shirin za ku yi cewa a gobe ne karshen wa'adin girka majalisu na kananan hukumomi kamar yadda gwamnatin Nijar ta tanada. Wannan shiri na fuskantar shinkiri a wasu yankuna muna tare da ƙarin bayani a cikin wannan shiri. a arewacin jihar tilibiri rashin tsaro ya yi tasiri a fannin kiwo ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai sun yi awon gaba da dubannin dabbobi a cewar mataimakin shugaban ma'aikatar kiwo a jihar a rahoton musamman na wannan shiri za mu ji abin da jirgin kasa da kasa kan hakin yara ta ce a game da rashin nuna wariya. A cikin tsarin bada mulki na ƙananan hukumomi a Nijar, dokoki sun tanadi cewa hukuma da ke wakiltar ƙasa, prefe ko gwamnatin jiha ne ke kaddamar da ayyukan wakilan al'umma wato kananan hukumomi. Iyakantaccen wa'adi na girka majalisun wakilan al'ummar shine 25 ga watan Mai na 2021 da muke ciki. Doka ta kuma tanadi cewa idan aka wuce wannan rana wakilan al'ummar za a maye su da tawagar musamman in shi adamu umaru kwararre akan harkokin bada mulki na ƙananan hukumomi An san da akwai wasu matsaloli da ake ji nan da can dangance da girkin wa'annan mashawartan. Ina ganin za su samu mafita nan zuwa ɗan lokaci don a samu a girka wa'annan mashawartan. Mun san da akwai jayayyar siyasa da kuma ta tsakanin mutum da mutum. A zahiri wannan shine ke akwai. Kuma ina ganin wakilin gwamnati bai kamata ba a ce ta wajensa a dalilin jaye-jayen 'yan siyasa ko na wasu mutane ya zanto an kasa girka mashawartan ƙananan hukumomi kuma wa'annan mashawartan da suka yi sauran a girka a yanzu dai ba mu ji ba inda aka ce an soke zaben wannan mashawarta a lokacin da aka kasa girkin mashawartan jiha ko kuma na hukumar karkara to za a aza hukumar wakilci ta musamman da za ta cika aikin kan wa'adin wata shida. A yau hukumar sadarwa ta ƙasa CSA ta soma babban zaman taronta na watan Mayan na shekarar 2021. batutuwa guda biyar ne mambobin hukumar za su mai da hankali a kansu da suka hada da rahoton bibiyar harkokin zaɓe na 2021 wata na 2020-2021 shaharu mamman mamba a hukumar na da ƙarin bayani za mu tattauna akan tahiyar hukumar koli ta sadarwa bayan shi akwai ayyukan da muka yi na wancan watan rose verbal za mu bincike shi akwai commission biyu commission ethic deontology da commission suivi kaye da shar wannan suna saka ido a gidan jaridodi kuma idan kun buƙaci katin ta hiyar da aikin card de press wannan commission su ne suke zama su binciki takardun hukumar koli ta sadarwa tana da yauni a dokance na saka ido a yanda 'yan jarida suke gudanar da aikin su a cikin zaɓe musamman a kamfani da zuwa zaɓe da bayan zaɓe lokacin hiddo sakamako wannan aikin gaba ɗayan shi shine ya hito a cikin ayyukan da kuka yi da yanda hukumar koli ta sadarwa ta saka ido shine za mu sa sama hannu a bincike bincike shi in ya so a tabbatar da ya kai inda ana iya wallafa shi tun mai so ɗan kasa da duk wani ma mai neman yayi wani lissafi a yanda gidan jaridodi da yan jarida suke aikin su a lokacin zabe iya saka ido ya samu abin da yake iya samu a ciki a tahiya aikin shi halin rashin tsaro da ake fama da shi a jihar Tilibiri ya na fannin kiwo. Kimanin dabbobi dubu ɗari ne kungiyoyin masu ɗauke da makamai suka yi awon gaba da su a jihar. in shi dr abubakar muhammad mataimakin shugaban ma'aikatar kiwo a jihar tilibiri a hirar shi da musa hassan yanzu da yake muna cikin lokaci mai wahala na abinci galibin dabbobi da 'yan bindiga ba su tafi da su ba suna bisa shimfiɗar kogin isa ne dabbobi suna cikin tsananin rashin abinci abincin da ke gabar kogin isa duka ya ƙare yankin kiyo da akwai cimakar dabbobi wajen bai zoyuwa saboda rashin tsaro yankin filangi har zuwa ayaru inda kan shanu dubu ɗari ne 'yan bindiga suka tafi da su yanzu yankin da ke fuskantar wannan shine gundumar anzuru inda a cikin yankin fiye da da kan shanu dubu sha biyar ne sannan akwai ƙananan dabbobi fiye da dubu biyu sannan saboda rashin tsaro da yanke yake fuskanta galibin masu dabbobin sun fi son su sayar da sauran wayanda suka rage Ƙungiyar farar fula ko kuma ƙungiyar farar fula na jihar Tilibiri sun fitar da wata sanarwa jiya dangane da yanayin tsaro a jihar. magoya bayan kungiyoyin sun bayyana damuwarsu da kuma kaduwarsu a game da lalacewar yanayin tsaro da na rayuwar al'umma a wannan jiha sun nuna bakin su dangane da abin da suka kira kasawar gwamnati na tabbatar da cikakken zaman lafiya da tsaro a cikin wannan yanki daga karshe kungiyoyin farar hular sun buƙaci al'ummomi da su yi taka tsantsan sannan kuma su ba da haɗin kai ga jami'an tsaro. A gundumar Walam jihar tilibiri an kai hari jiya a ga wasu mutane da ke kan hanyar dawowa daga kasuwar Balayara. yara. wasu mutane dauke da makamai da ba a san ko su ne ba suka kai harin a cikin yankin karamar hukumar dingazi banda wani wakilin al'umma da studio kalangoyi tuntuba ya ce sakamakon wucin gadi na wannan hari ya nuna cewa mutane bakwai suka rasa rayukansu a kasarinsu 'yan kasuwa na bani bango a ƙasar cote d'ivoire al'umma ko kuma al'amura sun koma daidai a birnin abidjan bayan tashi hankali na nuna kyamar baki musamman kan 'yan nijar a makon da ya gabata bayan bayyana adadin mutanen da lamarin ya rutsa da su mataimakin ma'aikatar jakadancin nijar a kasar na kokarin kimanta wani dukiyoyin da aka haddasa wa 'yan nijar kamar yadda wata mashiya a ma'aikatar ta shaida wa studio kalangu a yau yaƙi da tsaron ra'ayi wani batu ne da aka tattauna a kansa tare da mata da 'yan mata masu jagoranci na jihar zandar wani shiri ne da kungiyar mata na jason sahel a niger da kuma haɗin gwiwar ma'aikatar hulɗa ta amurka dai suka shirya shugaban kungiyar matan jason sahel na niger ta riko na na aisha shaibu ta yi wa aliketa ƙarin haske Wannan babi tattaunawa don mu gabatar da bukatunmu domin kowa da kowa, mata da matasa, domin yaƙi da tsatsauran ra'ayi har da 'yan mata. Jihohi takwas za samu damar zuwa cikin kwamiti da sauran jihohi domin mata su ba da ra'ayinsu da kuma raba basirarsu don san yadda za su samu wannan matsayin. Bayan wannan muna da reji haƙawar mata na jiha da haɗin je sahel domin haka za su iya ci gaba da yi aikin da wannan reji. Mata masu da 'yan mata za su iya kula da wannan tsari ni zai hana. A ƙarshen makon da ya gabata, 'yan majalisar dokoki sun gayyaci ministan kwadago ya yi musu bayani dangane da barace-barace da ya zama ruwan dare a Nijar. Sun buƙaci suna buƙatar sanin ƙoƙarin da gwamnati ke yi alal misali don fitar da ƙananan yara daga wannan al'ada. Dr. Ibrahim Bukari, ministan kwadago da kariyar al'umma na da ƙarin bayani. Babi na farin yana kan siyasar da aka girka don kokowa da mulkushe sanya yara aiki. Kun sani sarai wani bi yaran ana tura su ne da cewar su je su nemi ilimin makarantar allo. To amma a zahiri wani cin muriya ne ake da su ba sa tsayawa a runhunan makarantar. Bisa tituna za ka yi ta ganin shafi na biyu gwamnatin Nijar ya gabatar da wani koke don ya shimfiɗa tsari kuma ya aiwata shi wanda zai kumshi miliyar goma sha biyar. Wasu karkaru masu rauni ne musamman zai shafa cewa da tsari tsarin proje ne wanda ake ce ma pejip ni zai yi wannan proje zai tashi ne ya je cikin wata karkara a shimfiɗar wata kwamin ya yi ƙididdiga tare da masu ruwa tsaki ga lamarin ya ɗauki wani adadin matasa da zai baiwa horo ga wata sana'a da za su yi nan garin tsarin proje ne da gwamnatin ƙasar Nijar ya girka ya sa kuɗi a kai don ya tar da matasan da bassa da aiki a garin su a ba su horo a ba su kayan aikin da ya waje ba kuma a ba su jarin da za su sana'a. yanzu kuma sai fannin al'ada lamu le plus chanceux du monde wato namiji da ya fi kowa sa'a a duniya da la femme commence la ulam saret wato mace na sumawa ne inda namshi ya tsaya sune ne sunan littafi guda biyu da marubuci matashi dan nishar manu seko nasir ya fitar ta hanyar waɗannan littattafai mai lamba 18 da mai lamba 19 marubucin na magana kan kallon da ake yi wa mace a cikin al'ummar nishar Muwanu Abdulnasar ya yi wa Michel Deji ƙarin haske. Euh, ya mace na so hawa ne daga inda ɗa namiji ya tsaya. Misalai ne da ke nunin matsayin rayuwar zamantakewar ya mace da ta kasance ƙarƙashin ikon ɗa namiji. Kuma ana magantawa a kan walhalun da take sha bayan an mata auren dole ko auren gaugawa. Tashin hankali ne. Alhali ko an san da ya mace haske ce kusancinta namiji ke so don rayuwarsa. Namijin da ya sa a haka a duniya wani nau'i ne na ƙasaita a gaban wasu mazan da ke tunanin da mata tamkar wani kaya ne za a iya saye da kuɗi don kawai ɗa namiji ya samu kasancewa shine mai gindayawa a yi ita mace ba ta buƙatar zama gaban namiji ko kuma ƙasa ga namiji don ba da kai saboda mahi mahimmanci shine na samun girka iyalai masu halin dattaku cikin riƙon al'ada zamantakewar dindindin mai fa'ida inda ɗa namiji zai samu kansa cikin daraja wadda ake dogara kanta kamar mutunci adalci da kuma musamman soyayya kun sani babban masoyin goyon bayan soyayya ne. je suis un grand militant de l'amour. ina kwana yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofish ha ba nafisa aikin san ko da yaushe kofin sashi na buɗe suke na sani duk da wannan ni ƙaunar kice mai tsada ko ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba haba tsaya yaya ina ganin ku ba ku wasa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa ƙwarai kuwa ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuwa kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa yanzu kuma sai rahoton namu na musamman kamar yadda ayar doka mai lamba biyu ta yarjejeniyar kasa da kasa kan hakkin yara ta tanada rashin nuna wariya na tabbatar da daidaito tsakanin dukkan yara ba tare da bambanci jinshi kabila addini launin fata ko kuma asali ba dukkan yara burinsu ɗaya ne wajen haƙƙi na kowace nahiyar da kuma ƙasar da suke rayuwa a cikinta in ji shugabar haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula na niger da kirajin kare hakkin yara siddiku musa a zantawar shi da bilkisa hamidu yarjejeniya na ƙasa da ƙasa na incin yara ta ayar doka da take magana akan kawar da wariya me ake nufi da kawar da wariya la kawar da wariya ma'ana shine ka a kekere wariya tsakanin yara ko ta hanyar su ko matsayinsu a cikin zamantakewa ko asalinsu ya kasance mace ko namiji baki ko fari ko jarfata ko ya kasance ɗan afirka dan turai dan asiya ko ba amurki abin nufi ya kasance cikin duka ƙasa da kuke ko kuma ya kasance komai tawayarka ko mai kusassan lafiya za ku kasance a bisa turba ɗaya yanci ɗaya don haka ne ka'idar aka girka ta bisa tubalin ginshiki da yancin kare haƙƙin yara ya girku a kansa abin nufi ba wai mutum don yana kirista wancan yana musulmi ko yana bin addinin buda sai a kirkiri wariya a'a ya kamata mu ɗauke su matsayi ɗaya su kasance a bisa yanci ɗaya ko ya kasance cikin wace ƙasa ce yake ya kamata a kula da su bai kamata a nuna wariya ba don haka ne na ce ƙa'ida ce mai mahimmanci saboda yana nuna mana matakin 'yanci da ba bambanci kuma ana aiwatar da ita ga duka wanda bai wuce ƙasa da shekaru goma sha takwas ba ana iya a yi musu bugu ɗaya. Waye kamata ya kula da waɗannan ƙa'idodi na tushe? Eh Gwamnatoci da suka rattaba a hannu dukan ƙasashe da suka rattaba hannu ya kamata su bi sau da ƙafa ganin waɗannan ƙa'idoji 55 na kundin an aiwatar da shi ga yara ba tare da nuna wariya ba. Idan na ɗauki misali abin da ya shafi kai ga samun ilimin boko idan kuna da yara da suke cikin ƙasarku a yayin da suke ƙasar shekaru goma sha takwas ko ya kasance a fuskar ilimi ne ko kiwon lafiya ko shakatawa ko kariya kuma da nauyin tabbatar musu da waɗannan 'yanci a cikin ƙasar ku wannan yana cikin nauyin da ya rataya a wuyan ku bisa ga wannan yarjejeniya Marla masu tare ƙarshen shirin kinan na maricin yau a huta lahiya.